yayin da wasu wurare matasa ke zaman kashe wando da kuma zama yan jagaliyar siyasa da alamun dai a jihar adama are masu gabashin najeriya yanzu haka wasu matasa sun rungumi sana'ar kira domin biyan bukatunsu na yau da kullum wannan mako na zuwa ne yayin da hankula ke kara kwantawa biyo bayan nasarar da dakarun Najeriya ke ci gaba da samu akan yan bindiga masu tada kare baya na Boko Haram. Malam Abubakar Aliyu Sarkin Lauje da Usman Yahaya Adamu na ma cikin shugabannin wannan masana'anta kuma sun bayyana yadda masana'ar tasu ke tafiya a yanzu. Wannan wurin ana kiran shi makeran Sarkin Lauje Rumde Jimeta Yola Adamu State. Eh, gaskiya takaice masu cin aljanna suna da yawa. Wanda magidanta zalla kawai su kai mutum kusan hamsin. bar yara kana da kuma wanda suke iyali a gida. Eh, gaskiya fanni fanni ne wanda a nan wurin kowa da irin abin da ya aiki yake kerawa a nan akwai masu kera fartanya na noma akwai masu kera fartanya na noman doya akwai masu kera gatari akwai masu kera lauje akwai masu kera tukunya da ake yin abinci a ciki a gidaje da kuma da ake a makaranti irin babban tukunya duk ana kira sauna da kuma wuka ake da ake kisa gidaje da kuma da makamantar ganin yanayin rayuwa ne na yau da gobe haka dai matasa ne da kuma makamantan mu a nan dai da kuma mun yi karatu ba mun karatu ba amma mun ga cewa lallai rike sana'an nan shine mai muhimmanci a gare mu saboda mu rage dogaro ga gwamnati shi yasa muka zabura muka yungura muka rage sanan hannu biyu ka ganta har a sami ta a yanzu akalla ba mu kasa mutum 80 zuwa 90 ba muna koyon sana'a ne wa kanmu don mu dogaro da kanmu eh muna bukatan in har a ko tsarin da ya kamata a taimaka mana muna neman taimakon muna bukatan kaya irin wadda ake sarrafawa a turai eh muna neman kayan aiki na tallafi wadda zai za mu mai da kayan mu irin na zamani ba tare da mun jijjiga ba shi ma dai wannan matashin ya ce fa shi kan tabar kalla a wannan sana'a da ya runguma a yanzu sunana Abubakar Sale ina sana'a ne eh to saboda dogaro da kai wannan sana'a shine abin da na ga yana da muhimmanci a rayuwana na ga shi kuma zai taimaka ma rayuwana shi yasa na tsaya na dage domin na ga na kare kaina da mutuncina da mutuncin iyalaina na rike shi hannu biyu domin na kare mutuncin kaina da iyalaina da dukkan wani abin da zan iya kare mutuncin su kana da wannan sana kake dogaro insha Allah da shi nake dogaro nake komai da komai yara na suna makaranta kana biya musu ina biya musu kuɗi da hali to menene da wannan sana'a eh alhamdulillah daɗe sa ina shan halal ina shan halal ina shan ina da halal to sai dai kuma Alhaji Musa mai tukunya da ke kera tuka ne ya sha fiye da shekaru goma yana wannan sana'a kuma har ya koya wasu a nan gida Najeriya da kuma kasar Kamaru amma ni gaskiya ba zan boye maka ba yanzu ba zan iya aikin gwamnati ba alhamdulillah tun da kasuwan ba za ka ce ba daɗi ba in ba daɗi ka sai ka bari amma tun da ana lallaba duk lokacin da kake harka baka tsora wa kanka buri ba to ba za ka ga wahalan kasuwa ba amma in ka tsora wa kanka buri to ko da a kuka kake babu kasuwa eh to a takaice a sani na a nan fadin najeriya dai na tabbatar ba wani karya yara da suka koya aiki a karkashi na sun fi talatin sannan a kamaru ma akwai wadda nake tare da su yanzu ma ina tare da wayansu akwai tallafi da kuke samu daga hukumomi eh to wannan allah bai taba nufa na da shi ba kuma an sha zama da ni a yi hira da ni in nuna musu ga damuwa na amma ba wanda ya taba zuwa zo zan tarmin da wani abu dai na taimako a gwamnati babu shi eh to matasa abin da zan kira su akai shine yanzu babu lokacin zama kuma babu lokacin dogaro da gwamnati idan mutum yana so ya yi karatu dole ne sai ya hada da sana'ar hannu ita za ta taimake shi kafin nan a san gwamnati ta san da zaman shi kuma sannan ta taimaka mishi amma idan matashi ya ce ya yi dogaro da gwamnati bai da sana hannu to wannan ya yaudari kanshi ne babu karya a ciki. kuma da menene dai akwai bukatar matasa su rungumi sana hannu ko a samu arge zaman kashe wando ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya